billion naira to Kano State Pension Board trustee, who will in turn distribute to the pensioners of Kano State. As you can see, His Excellency, flanked by the Deputy Governor and the Speaker House of Assembly, and also the representative of the National Chairman of the Pension. His Excellency is presenting to the Pension Board a dummy check of the sum of 5 billion naira. pension board yau pension board sun karbi cek na naira miliyan dubu biyar a daidai wannan gaba kuma su pension board za su mika mai girma gwamna cakacakai guda biyu guda biyu hudu waɗanda nan take za a mika wa wasu daga cikin 'yan fansho wanda biyan wannan kuɗi zai fara daga wannan guri a yanzu za a fara jin alat a nan gurin da girma gwamna za mu fara kirawo malam abdullahi abdullahi ado abdullahi ado haruna abdullahi ado haruna tsohon ma'aikacin water board ya zo domin ya karbi cikin kudinsa na fansho wanda suka kai adadin naira miliyan uku da dubu da wani abu Dole kuke gani mai girma gwamna yana mika cakin kuɗi domin check presented to one of the pensioners from the water board. Next is Alaji Isiaku Ibrahim from Ministry for Local Government. Alaji Isiaku Ibrahim from Ministry for Local Government. Next is the family of late Isiaku Ibrahim. Yawa Isiaku Ibrahim is here to receive his check. Cikin karsashi da godiya Malam Isiaku Ibrahim ma'aikacin ma'aikatar ƙananan hukumomi yake karɓar cikin kuɗinsa na fansho naira miliyan biyu da dubu ɗari tara da bakwai da ɗari biyu da ashirin da biyar da kwabo saba'in da uku malam isyaku ibrahim yake karɓa ɗan kwano so next shine iyalan marigayi malam musa shamaki iyalan marigayi malam musa shamakawa iyalan marigayi malam musa sha makawa iyalan marigayi malam musa sha makawa, wanda ya rasu shi ma tsohon ma'aikacin kananan iyalan marigayi malam musa sha ke kenan za su karbi cakin kudinsu na mamaci da ya rasu akan kuɗi naira miliyan hudu da dubu ɗari uku da ashirin da hudu da ɗari takwas da talatin da shida da kwabo ashirin da bakwai. Allah ya ji kan Malam Musa Shamakawa. Ma'aikacin hukumar ilimin bai daya ta jihar Kano. Kamar da ke gani, the family is of late Musa Shamakawa is receiving the check. The last but not the least, late is of late Hazrat Faru, ma'aikaciyar Shubem. Iyalan marigayya Hafsat Faru. iyalan marigayya malama hafsatu faruk ita ma ma'aikaciyar su beb su matso da wuri iyalan marigayi marigayya a da a wannan hafsatu faruk ne Afsat Faru ba ita bace ba ita bace wannan namiji ne zai karba ga shi nan ga wakilin nan ga shi nan ga shi nan shi ne wannan Hafsat Faru kuma rigayya a'a ba tare kuke ba wannan ne zai karbi wannan shi ne wannan eh shi ne a wannan bai daya yana karbar take a madadin iyalanta da kai naira to da Allah kowa ya koma wurin sa muna bukatar fili domin za a fara aikin tura wannan kuɗi nan take wanda mai girma gwamna zai to da Allah kowa ya koma ya zauna a koma baya ya zauna a wannan guri muna tura wannan kuɗi ta hanyar na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta da kansa zai danna alat na farko zai fara tafiya a wannan guri za kuma ci gaba da ba da wannan kamar da kuke gani da girma gwamna zai fara danna wannan software ta biyan kuɗi wadda ya kai adadin mutum dubu daya da ɗari daya da arba'in da biyar wanda jimillar kuɗinsu ya kai naira miliyan dubu da miliyan casa'in da hudu da ɗari biyar da tamanin da shida da ɗari bakwai da hamsin da shida da kwabo tamanin da